أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen da za mu yi a yau za mu yi zance ne akan hukunce-hukuncen da suka danganci horo da aiki nagari da hani ga barin mummunan aiki hukunci na farko shine sanin sharutta na horo da aiki nagari da hani ga barin mummunan aiki da in ne kamata mutum ka yi horo da aiki nagari da in ne kamata ka yi hani ga barin aiki da yake mummuna wajibi ne me yasa wannan ko ya zama wajibi to mutum da zai horo ya yi hani kada ya je ya afka da abin da yake sabani abin da yake ya saba ma abin da musulunci ya tabbatar da shi wannan hukunci na farko kenan hukunci na biyu izan mutum ka sani cewa horo da aiki na gari da hani ga barin aiki wanne ke mummuna ba da ban hankuri da nasiha da wa'azi ba zai yi ta asiri ba yani idan za ka yi mutum za ka hore shi da aiki na gari ka hane shi ga barin mummunan aiki Izan ba da wa'azi da nasiha da ya ankuri ka bar wannan aiki ba zai yi tasiri ba, to wajibi ne ka hane shi da mai da nasiha da wa'azi da ka yi ankuri a bashi hankuri da ire-iren wannan. Wannan hanyar da ya kamata mutum ya bi kenan. Izan mutum kuma ya sani. cewa abin da yake bukata yani shi ne mai horo da aiki na gari da hani gabarin aiki na banza da wa'azi ba da mai ya hada da horo da ba ya da hada da horo ba da hani ba ba zai ta asiri ba ko uku a'a idan ya sani cewa in ya nemi wurinsa ya bar wannan aiki ya masa wa'azi wannan kawai ya isa zai yi ta'asiri to haka ya kamata ya yi wato kada ya hore sa kame kame ya hana sa hukunci na uku izan mutum ya san cewa ko a'a yana zato cewa horo da aikin nagari da hani ga barin aiki wanne yake mummuna da maimaita wannan aikin yani ya yi horo ya yi hani ya yi horo ya yi hani zai yi asiri. to nan wajibi ne ya maimaita wannan aikin yau ya gaya masa gobe gansa ya gaya masa jibi ma gansa ya gaya masa zai ta'asiri idan ya maimaita wannan to nan ya kamata ya maimaita bal wajibi ne ya maimaita hal ya hane shi ga barin mummunan aiki ya hore shi da mai aiki na gare mu yi zance cewa yana cikin sharutan horo da aiki nagari da hani ga barin mummunan aiki shine mutum ya tabbatar cewa wani tuca ba zai kai zuwa gare sa ba ba shi ba ba iyalansa ba ba makusantansa ba za a tucar da su ba me ake nufi da wannan na je abin da ake nufi da wannan shine Izan kai wannan horon ko kai hani in ma a zo a kwashe dukiyanka ko a keta hurmancin iyalinka sawa'an iyalinka ne wato mai dakinka matanka ko ‘ya'yanka mata to wannan ya kamata me ka guje shi a cikin wannan hali ya kamata ka yi shirun. me ake nufi cikin sharuttan amur bil ma'ruf yani horo da aiki na kirki na gari da hani ga barin mummunan aiki cewa mutum ka sani cewa wanda za ka horo shi ka hane shi yana da me azuma da kudiri cewa zai saura kan wannan aiki bai da niyan bari me muke nufi da wannan shin kullum ya ta wannan aiki ne ko kuwa me ake nufi abinda ake nufi cewa mutum ya saura mai yana mai aikata laifi ba shi ne ya saura yana aikata wannan mummunan aikin kullum ba bal abin da ake nufi ko da so da ya yi wannan aiki yani ko da so da ya yi wannan aiki amma me ba shirye yake ya bari ba wato in ya samu kuma me zai yi misali mutum da ya bar sallah sau ɗaya amma ba shirye yake ya bar wannan mummunan aiki wato ya komo yana sallah ba a shirye yake kuma gobe kuma me kowane rana kuma ya samu ya bar me sallah to nan me yana da niyan dawwama kan wannan aiki kenan da ake nufi kenan a nan wajibi ne ka hore shi da aiki na gari ka hane shi gabarin aiki na banza shine ka cewa ne sallah wajibi ne fa ka yi sallah barin sallah fa mummunan aiki ne kada ka yi wannan aiki hukunci na biyar a cikin horo da aiki na gari da hani gabarin mummunan aiki jima mai wannan mummunan aiki ciwo ko kashe mai wannan laifin ba da izini na hakimin shar'i ba bai halasta ba sai dai aikin da wannan mai aikata mummunan aiki zai yi ko yake yi ya kai cikin mummunan ayyukan da yake musulunci bai da mai sassauci wurin kaman wannan mai aikatan mummunan aiki yana son ya kashe wani da yake mai shi bai da wani laifi tara wannan aiki kada ya kashe wani ba abu mai yiwuwa ba ne fashe mai an ji masa ciwo to a nan dole ne a ji masa ciwo masalan a sa mashi ko na a bugi kafansa da yake ba zai tashi ya kashe wannan bawan Allah ba da yake bai da wani laifi to nan musulunci saboda me wurin batun fidda rai musulunci mai bai da sassauce nan to nan kana da inci ka ji masa ciwo saboda mai kada ya fidda rai Hukunci na shida abin da ya danganci horo da aiki kirki da hani ga barin mummunan aiki, ba wajibi ba ne mutum ka nemi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aiki da za ka yi. Kawai ya isu ya zama na mai nufinka shi ne wannan wajibi da yake musulunci ya dora maka ka sauke makanka wannan wajibin. shine ka yi hani gabar mummunan aiki ka yi horo da aiki na gari amma idan ka nemi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala ka yi niyya ka nemi kusanci da Allah wannan hani gabar mummunan aiki da za ka yi Allah ka san saboda kai ne zan yi ina neman kusanci da kai to ubangijin Allah zai ribin biya maka ladanka hukunci na bakwai abin da ya danganci horo da aiki na gari da hani ga barin mummunan aiki ba bambanci tsakanin manya-manyan laifuffuka da kananan laifuffuka duka dukkan laifi da ya zama na keta haddi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sawa'an karamin laifi ne ko babban laifi ne ko laifi ne mai girma wajibi ne mu yi hani ga barin wannan aiki hukunci na takwas idan bawa ya sani cewa wannan bawan Allah da ke gabana yana son ya aikata aiki na haramu gashi ya fara shi fidan wannan aiki na haramu to nan akwai wayansu hukunce-hukunce masalan wal'iyazu billah mutum ne yake so ya sha giya sai ka mai ya fara shefidan yadda za a iya samu giyan ya shiga hannunsa ko mutum ne yake son ya yi zina sai kaga ya fara shefidan yadda za a iya samu wanda zai yi zina da ita wal iyazu billah Allah muna kariya idan ka san cewa gashi ya yi shefidan kuma zai samu dace ya yi wannan mummunan aiki to wajibi ne ka hane shi yani ka san giyan ga shefidan da wani ya zai samu giya ya sha to wajibi ne ka hane shi na biyu hali na biyu kasancewa wan ko wani kudi ke hannunsa a inda yake rayuwan ga ba zai samu giya ya sha ba to nan haninsa ba wajibi ba ne sai dai Eh, ka tunasar da shi cewa wannan abin da ya yi yani wannan shefidan da ya yi da zai kai sa zuwa ga mai afka ma wannan mummunan aiki shi da kanshi mummunan aiki ne saboda ya zama mai keta haddi na Allah subhanahu wa ta'ala mutum izan ya kaddamar abin da zai kaddamar domin ya ya sha giya ko ya yi zina wannan aiki da ya yi shi da kanshi keta haddi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, to, a nan sai ka tunasar da shi a wannan abin da ya yi. Izan baka sani ba cewa ya samu taufikin aikata wannan mummunan aiki ko ba zai samu taufiki ba, to nan hukuncinsa kuma ba wajibi ba ne ka hanesa. Hukunci na tara, izan mutum ka sani ko kana zato cewa hani da za ka yi za ka hana wani ya bar mummunan aiki da yake yi idan kai da shi kun banta ka masa wannan nasiha ko ka hane sa ga barin mummunan aiki ba abin da zai ji ba ne sai dai me kafa da wannan zancen ko abin da yake yi ko ka hane sa a cikin me jama'a lokacin ne zai bari to a nan sai ka hanesa cikin jama'a saboda wasu mutane haka suke in dai ka keɓe da shi ka ce mai ya bar kaza kaza ba zai bari ba sai mai shi ka fallasar da shi cikin jama'a lokacin ne mai zai bari amma izan lamarin ba haka ba ne yani ba ka san cewa ba ka sakankance cewa ka hane shi cikin jama'a zai bari ba saboda mai kiyaye mutuncin mutum musulunci bai wasa da wannan lamarin to a akan ihtiyati wanne yake wajibi ba ja'izi ba halast ba ne kame ka hane shi a cikin mutane hukunci na goma idan kasancewa wani zaidu da ke aikata mummunan aiki idan kai da kanka ka hore shi ba zai wani ta'asiri ba amma in ka sa malam wani ya hane shi ko ya hore shi da aikin kirki ko ya hane shi gabarin aikin banza zai bari kuma zai aikata aikin kirki to sai ka gaya da wani domin me ya hore shi da aikin kirki ya hane shi gabarin aikin banza hukunci na karshe na goma sha daya idan ya zama na eh, tasirin aiki na gari da hani gabarin aikin banza zai dogara gabarin eh, afka maharamu, to barin wannan horon da hanin wajibi ne ba kuma nan wajibi a kanka ya fadi ba dole ne kai horo ka yi hani ba sai dai ya zama na cikin ababe ne da yake musulunci bai sakaci bai wasa da wayannan ababe misali eh, mutum ne zai fidda ran wani wanne yake mai bai da haƙƙi a fidda ransa sai na sara wannan lamarin ya kai ka shiga cikin gidan wayansu da yake mai ba da neman su ba kuma da allah ka shiga cikin gidan za ka ga abin da bai kamata mai a gani ba za ka je ka iske mata suna cikin wani hali amma tun da dai nan ya kai mai fidda mutum za je a yi to nan musulunci ya baka iko ka shiga wannan gida ba da su ba domin ka tara wannan mummunan aiki da za ina ji wayannan su ne eh, hukunce-hukunce guda goma sha daidai danganci aiki eh, horo da aiki kirki da hani ga aikin banza saboda kanancin lokaci in Allah ya soya da a sabon saduwa da zamu yi da zamu yi zance akan jihadi da kare kai zamu yi zance akan abin da ya danganci ladubba na aiki na horo da aikin kirki da hani gabarin aiki na ashiya da banza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu